da muke karanta wannan littafi na buguyatul musulmi a cikin wannan masallaci masallacin gidan alhaji abakar bandado da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha ta wani albarka jihar kebbi in ba a manta ba darasin da muka kare wancan makon mun yi magana ne akan abin da ya shahi kulawa da haƙƙin maƙautaka ta yau za mu tashi babi na ashirin bala ce an na hayu an zina wato hali daga aikata zina idan an ka ce zina ba ta da bukatar sai an yi sharhi <coughs> zina tana nan zinarta don haka hadin da shari'a ta yi ga aikata zina don kun duba ita wannan zinar yau ta zama ruwan dare game duniya sai wanda Allah ya tsira muna roƙon Allah ya kare mu ya kare mu zuriyar mu daga abuka a cikin wannan musibar Allah subhanahu ta'ala ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah subhanahu wata'ala a suratul isra'i aya ta talatin da biyu Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ta ƙarabin zina kada ku kusanci zina ba cewa ma'aikar ku yi zina ba ya ce wala ta ƙarabin zina kada ma ku kusanci zina duk da inda zina take kakwai kusa gare ta an gane ko rakudin na kai rakodin da kai bai yi magana Allah subhanahu ta’ala yake cewa wala ta karabu zina kada ku kusanci zina ma'ana kada ku yi kusa-kusa da inda ake aikatawa zina inda huka na fahishatan wasa a sabila Allah ya ce lallai ita zina ta kasance alfasha ce wasa a sabila kuma hanya ta muni a ce mutum yana aikata zina kun gane ko to kaga wannan magana da Allah subhanahu wata'ala yi na cewa ko kusa ga zina kada mutum yayi wannan ya kai makura wajen hali so da haka duk wani abin da na iya kaiwa zuwa ga zina to mutum kada ya aikata shi akwai abubuwan da karara in mutum na yin su wayannan abubuwan suna kira ne zuwa ga zina to abin da ake so ko kusa ga wayannan ababen kakai duk wani abin da ka kai ka ga zina kakka aikata shi daga cikin abin da ke kira mutum zuwa ga zina akwai kulla alaka da kai da mace da sunan soyayya ko ba haka ba ba wai wai soyayya wai ta haka nuhin yana yiwuwa ta kai ku ga aure to ba a haka kaga wannan alaka a cewa mutum na da yarinya ko yana da budurwa ko yana da girlfriend ko yana da waye wannan abin muninsa ya kai muni shi a babban musibar da suke kai matasa ga tsira so da haka mutum ya bar wannan kallo na mata ka dinga yawan kallon 'yan mata yana kai mutum zuwa ga da sauran wasu abubuwa miyagun abokai waɗanda ke zinar su zo suna hirar zina ko suna hirar 'yan mata gaban kanaji yau da gobe wannan abu na ya kai ka zuwa ga abka ma wannan bala'in Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ya hana Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taqrabul fawahisha ma zuhara min hawa ma batana kada ku kusanci alfawahish alfashoshi kada ku kusanci alfasha ma zahara minha abinda ya bayyana na alfasha wa ma batsara da abinda ya boye alfasha ana ana ne yanzu na luwadi do ana ce musu alfasha to duk wani abin da zai kusantar da kai da alfasha zina to Allah subhanahu ta'ala ya ce kada kai kusa kada ka kusanci wannan abin don haka shi ba duka dai ƙarin ƙarfafawa ne akan waccan aya da ta gabata sai Allah ya wuni bayanin hukuncin wanda ya yi zina bai yi aure ba mai hukuncinsa don a gane munin wannan baka ɗabi'a Allah ce a azzaniyatu ya mace wazzani da mazinanci namiji idan an kama suna zina turmi ta ɓarya idan an kama su suna zina ga shaidu sai Allah ce fajilidu kulla wahidin min huma a kowanne ɗaya daga cikinsu mai ta jaldata a mai bulala ɗari duk wanda an kama yana zina a ƙa'idar shari'ar musulunci in dai bai yi aure ba a yi mai bulala ɗari shi na mashi ita ma ya riya budurwa a yi mata bulala ɗari sannan shi namijin a kai shi gidan yari shekara guda a rushe shi wannan shi da hukuncin shari'a musulunci ga duk wani wanda a saurayi in dai ba ka yi aure ba ka yi zina in ku ka yi aure ka yi zina to a shari'a musulunci sai a kashe mutum kaga abin ya yi muni kenan saboda duk wanda ka yi zina da ita daidai yake da ka kashe ta duk wanda ya yi zina ya kashe kai ne saboda wanda dai an gaba ne duniya ga laihi mai shirka in dai ba shirka mutum ka yi ba to babu wanda a gaban mai zina Allah ya kare mu da haka mai zina kanan mai shirka kanan eh, mai shirka Allah ce wala ta'khuzukum mara mara'atun fi dinillahi kuma kada tausayi ya kama ku da su wa'annan mazinantar fi dinillahi a cikin shari'ar Allah a cikin addinin Allah hukuncin da Allah ce ai musu ka ku ga tausansu ku ce ba za ku yi musu hukunci ba in kuntum tu'minuna billahi in dai har ku kun yi imani da Allah wali yau da lahir kuma kun iman da ranar ƙarshe kuma Allah ya nemi jama'a gari waɗanda ba sa zina Wani ya shahad ba su halarci inda aka wa mazinanta azaba inda aka yi masu hukuncin ga na bulala ɗari to su ke wurin nan su ganin mu idanunsu an ci gani gawa wani ya ishi wani tsoron Allah Wani ya shahad ba ta'ifatu min al muminin ana son wata jama'a daga cikin mu'minai su halarci inda ake musu azaba to kun ga wannan shi ma hani ne kuma yana nuna munin aikata zinar Allah ya kare azani Allah ya sake a mazinanci la yankihu illa zaniyata bai auren kowace mace sai mazinanci ai uwa ta eh mazinanci kaga wannan muni ne duk wanda ka zana ya ji wa magana to dole shiga taitayinsa in kana zana, to ɗayan biyu mace za ka aure ko dai ka aure mazinanciya ko ka aure mashirka in dai baka ba zani la yanki wa illa zaniyat Mazananci ba zai zana da kowa ba zai aure kowace mace ba sai mazalan ce uwa ce wani shirkatan ko mashirka duk da wasu malamai sun ce nan da an ga ce layan kimu ana nihin shi mazalanci ba zai yi zina da kowace mace ba sai mazalanci a shi ko kuma mashirka wasu malamai na gani ana iya dacewa da mutum ya yi zina ya auri wanda ba da shirka mu shirka ba kuma ba zina ciyar ana iya samu Allah shi sa mutum na wannan shi dai ya kawata mai mummunar ɗabi'ar kuma in zai aure mace Allah ya bahi mai kamun kai kuma Allah ya bahi mai tauhidi ana iya dacewa hmm. da haka wasu malamai suka ce fassara ma'ana fassara azzani la yanki wa illa zaniyat mazinanci ba zai iya zana da kowace ɗaya mace ba sai mazinan ce ya uwa ce a wani shirakatan ko mashirikiya kenan duk da aga mace ta baka haɗin kai ka yi zina da ita to ka bincika ba haka ne ka fara zina da ita eh wannan ɗaya ya kai muni ga mazinanci ya gano duk wadda kaga ta baka haɗin ka ko ta kire ka zuwa kai zina da ita ta saba to tun da ta riga ta saba ba mazakanta to ni a sha don ta kire ka zuwa kanta shi ya sa yanzu da mazinanta waɗanda da suke yawo ba titi ba wasu wasu sun san wadda ba ta yi duk dubara da za su yi su ne same ta ita su yi da ita Allah ya kare mu don haka mu shiga yi mu Allah ya kare mu sai yake cewa wa zaniyatu ita kuma ya mace layin tiwa ba wanda ka auranta illa zanin sai mazalanci dan uwanta au mashirikun ko mashiriki sai mazalanci dan uwanta ko mashiriki wasu malamai sun ce abinda aka nuhi da dai layin ki waɗannan zanar da ita aka nuhi wa zani ya tumace mazinanciya layin kiwa ba wanda ka zina da ita illa zana sai dan uwanta mazalanci aw mushrikun ko mushriki Allah ce wa hurrima zalika alal mu'minina wa hurrima zalika alal mu'minina an haramta aurayya tsakanin mu'minai ga mu'minai haramun da kai mummuni mai kamun kai kaga yarinya na zina ka sani ka ce za ka aurenta sai da yin tatuba in kan da tana zinar tattuba ko karuwa ce tattuba ka ji kana iya wannan kaddara ka rungumi kaddara a eh ka ji kana iya wani ce ai ko eh ni dai Allah ya kare eh ka gaskiya malam dai wasu kaddarori amma bai yiwa mutum ya gama cina da na bai yi shi ya ci ko kuma kai ne bala'i don in ka ce ka ɗaukan makanka ko ta ce ta tuba ai wannan bala'i da ta ɗauko da musibar tana nan ta to ga gani sannan zina ga ɗaya mace ba ƙaramin musiba ba ce malam duk ka gani a waje ta sa fasikanci ka aure ta ba ta iya hankuri da kai in dai mutum ya aure mace mazinanciya ba ta iya tsayi gare duk wanda ta san ya wannan fasikancin da ita yan tagganai to sai ta ji a jikinta sai gashi jikinta ya motsa alamar cewa su sake haɗuwa kuma kuma ta aure ka kawai tana yi ne da sunan tana son ka lokacin in kun ka ce zama ya zama kawai a bata mata in tuno da tsakin samarinta isa ganin ga sunan yan matan gara ka gani ga titi suna ba su kanci kaga aure ya buwa ya gari ko sun yi auren ba su iya saboda me suna suke suna gidan miji su dawo suna soyayya da waɗanda na waje kuma kafin shi ko namiji bai yadda malam biya da kai kyawun mace da kira halittarta in dai mazuranci ya ta karbi da ita wallahi wannan mace ta kai muni waje a kyale ta Allah ya kare kuma da wannan ayan malamai suka ce haramun ne mai kamun kai wanda bai zina haramun ne ya auri mace mazinanciya inda ba tuba ta yi in dai ba ta tuba ba amma in ta tuba ta ce ta bari mutum ya ji yana iya to wannan ya halatta ka aura abinka amma dai ka san da tana da lab tana da tambu eh ko ko gama da kai ko yan samari ana yi ta ce a ah, wai wancan an ji da aure an ce ha suna su kai mata ce wancan ba gari na <laughs> ne da wanka ana hira ba ka yi hana a ce an ce ba gari daɗi ta yi aure wata aure ta ce ustazu ta ce kawo bala balla amma ku ya gama ganin mu ba ka gani ina daɗi da Allah Allah ya kare mm. da haka ne ina ba ku shawarwari duk wanda cikin ku ya tashi ku dai kama kanku ku ta kwana ku tsara kanku ku yi hankuri ka san yanzu ita zina ta zama kawa eh, ta zama ado sai wane da wani abbe sai wanda Allah ya tsare to don haka ka yi iya ƙoƙarin ka kama kanka shi ko Allah zai baka mai kama kai kamun kan da ka yi kawai kai ko Allah zai baka mai kama kai sanadiyar wannan kama kai da kai Allah ya ba mu ikon kamewa kuma babban hikimar zamanin nan kai mala ita ce zinab ba sai ka ta ka bi da abu da ka zai da daka za a yi har kawai za a gama ta zo ta neme ka ta roƙe kuɗi don Allah ka ba ta ɗari bai ta sai abinci ko ƙarya na ta kai Larabanka na ta kai sannan in mutu ya faɗa cikin wannan fitinar fa malam duk da uwaye ne bai iya ce muku yi ka bincika hadan duk yan samarin gada haɗa suna iya soyayya ga da yan mata suna sai musu abubuwa kala kala ba su iya sai mu uwaye su shi eh? ba su iyawa ko kan ba su da kwalla ba duk abin da sun ka samu rayuwarsu shi na karewa yan matan nan ka halaka shi sace-sacen nan duk da ka ga ana yi duk yan matan nan na ta suna yi duk abin da sun ka sato duniya wanda sun ka kamo yan matan nan ka yi eh, su halaka shi ya sace gidan yara ga gani ka ce prison za ka yi ta ganin yan mata suna kai masamarin su abinci wayanda suke samartaka da su suna zuwa suna kai musu abinci Allah ya kare mu haka Allah sai mun shiga taitayo wa qala ta'ala Allah dauki sarki ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar mu'minai bayan Allah na kwarai sune wanda la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa bauta mu wani tare da Allah wani abun bauta da ba wanda ba Allah muminai kan ba su yi bayan Allah na kware ba su yi, wala ya kataluna na allati harrama Allah illa bil haka. kuma mu'minai bayan Allah na gari ba sa kashin wata rayuwa sai in bisa wani haƙƙi na shari'a wanda ta yi laifi na aka ta an gane ko wala ya zununa kuma muminai mutanen kirki bayan Allah na kware wala ya zununa ba sa zira kun gane ko kaga Allah ya lissu abubuwan da mutanen kwarai ba su mutanen kwarai ba sa shirka da Allah mutanen kwarai ba su kisan mutane mutanen kwarai ba sa zina kaga an ka jero manyan laifi guda nawa uku na ɗaya shirka na biyu kashin mutane na uku zina waɗanda abubuwa uku in Allah ya kubatar da rayuwarka ba ka su kayan arziki ka ɗin gode wa Allah ba ka shirka ba ka abin nan ba ka kashin wani sannan ba ka zina suna daga cikin abin da gwamnan kusa ya bugun kirji ya ce shi ya gode ma Allah ran da yake duniya bai taɓa kisan kowa ba kuma bai taɓa sa hannu a yi kisan kowa ba ya ce kuma in ya taɓa yi Allah ya tona mai asiri ka gani yana so ya barantar da kai saboda in mutum ya kai ga wata kujera ya kai ga wani matsayi kisan mutane ba wani abu na dare ba duk wanda ya taba shi ko ya saba ma ra'ayi ne shi ɗaya zai a kashe mai shi saboda in an ka yanzu in gwamna na da ra'ayi gwamnan jiha mu misali a ce muna mai wani gani gani muna son mulakanta shi wallahi yana isa kun ga wani taron gada mu yanzu wallahi ana tuwa a kashe mu duk ka ba a gane wa kashe ko bai yiwa saboda wa zai sa kwamiti a yi bincike gwamnati to ba ta sa kwamitin da aka gane komi yanzu ɗaya a ce ɗaya muna zagin gwamna wurin ga misali kuma rai ne ya ɓaci sai ce ɗaya sun a ce mutane nan ko suna wana masallacin nan a kashe su ya eh, aka kashe su sai ce kuma bai bukatar kowa a da maganar nan ka iya takurma ɗaɗe za a yayin kashe kashe kashe in ya ga dama da shi na iya tuwa ai jana'iza da shi ya ce ya ga eh eh zai da shi za a yi jana'iza ya ce shi kuka ma in ya ga dama ya ce bayan Allah suna masallaci suna karatu dai an ce an kashe su za mu bi sawun wannan abin kuma shi ke saboda haka kaga wannan munin abu ne wanda ya kai matsayi irin na gwamna komi yana iya wallahi malam ba gwamna ba ko ciya mana lokar gaman na iya wannan ba a iya sani wallahi sa ga in Allah ba mutum mulki to in dai karka hito ka ce a da za ka yi da shi gaba da gaba saboda ba ta yi sai dai kai kai ce eh, in ka ce ka yi mai wasu abubuwa zai cutar da kai saboda mulkin da yake da shi Aiko su sun sani damar da suke da ita in suna bisa mulki na suka yanta in ba su su mulki bai yi da haka na kira gare mu mista ka tsantsan kada mutum ya da kai nai cikin duk abin da zai sanadiyya ya shirka ko abin da zai sanadiyya ya kashe al'umma ko abin da zai sanadiyya aikata zina wannan ba karamin muni ba na gani ga shi na yanzu kungiyoyi daban-daban akwai wayanda ake sa mutum kungiyoyin na ta'addanci na kisan mutane har ƙananan yare yanzu to Allah ya kare mu daga shiga cikin waɗannan abubuwa Allah cewa man ya fa'al zalika wanda ya aikata ɗaya daga cikin ukun ga to yalka asama ya hada cikin zunubi yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama ana ka masa azaba ranar kiyama wa yakhlud fihi muhalan kuma zai dawwama cikin azaban nan shi shina wulakantacci Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba kun gane sai dai wanda ya tuba wa amana kuma ya yi imani ya tuba kuma ya yi imani wa amina amanan saliha ya aikata aiki na kwarai fa'una ika ya ati idan wa'annan Allah yana canza miyagun ayyukan su dawo hasanatin kyawawa wa lahu ga furar rahima Allah ya kasance mai gawara ne ko mai jin kai wannan aya tana suratul furqan wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yazani zani hina yazni wa huwa mu'min mu'mini fa mutum ba zai yi zina ba a lokacin da yake zina shina mai imani kun gane mm-hmm. mutum ba zai yi zina ba sadda yake yin zina shina da imani kaga munin zina ke kenan ba a yin zina da imani duk inda gama mutum zai yi zina to sai an hance mai imani sannan shi ita da mai zina zai mutu lokacin da haika zina to ya mutu babu imani saboda imani ya da kasan cire wallan da haka kaina to haka in mai zina zai zina sai an cire mai da imani a aji sannan shi in ya gama zina sai a sake mai suwa mai kun gane la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai zina ba da yake yanta yana da imani wala yasriqu sariqu mai sata ba zai yi sata ba hina yasriqu sadda yake yin sata wa huwa mu'min yana da imani haka nan mai shan giya ba zai sha giya ba sadda yake shanta shi na da imani duk waɗanda ɗabi'u na rashin imani na kun gane duk wanda ka gina ɗaya daga cikin waɗanga zina giya eh sata duk ba ɗabi'u masu imani na ba wala yanta hibu nuhu bata mutum ba zai kwace wani abin kwace ba ba zai kwace wata mace ma'abuciya za ta sharafin ma'abuciya daraja ba ya fa'un nasu ilaihi mutane na ɗaukaka absarahun gannansu shi na yanta hibu da yake kwacenta wa mun yana da imani ka gani shi ma yanzu ɗabi'a ga daga ana yi tikir nafil masu imani ba su yanta duk wanda zai zo gari ya da ci jama'a maza da mata ya ce da su to wasu wurare ai karara suke shigowa cikin gari su ce sun zo ɗaukar wane da wanci su ɗauki da wanci mutane na kallon su su taya su kaga waɗanda ɗabi'u ne na rashin imani in ga mutum da su to sai dai addu'a imani shi babu shi eh, babu imani shi sa ganin komi ana iya to wasu yanzu ga kula yan ta'addar da da muke da su duk sun hada waɗanka a sha giya a sha a yi caca a sha giya a yi caca a yi zina kuma a yi kwaci a yi rafin ɗin mata a yi kisan kai duk mutumin da ga ya hada waɗanga mutumin nan ka da shi ba mutumin kwarai nan eh ka shiga taitayen ka da shi wannan hadisin Rahul buhari imamul buhari wannan sa'i da imamun nasa'i da imamu abu dawuda su suka hita da wannan hadisi ko malaman hadisi sun yi matsaya suka ce wannan hadisi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi wato hadisi ne wanda yake ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da haka mutum ya shiga taitayensa ya nisanci waɗanga ɗabi'un da ake magana Allah ya kare mu daga aukawa cikinsu to daga nan sai kuma hadisi na gaba ko me ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man zana wa sharabal kham wanda ya zina aw ya ce muku man zana aw sharabal khamra ni ko ga nau man zana wa sharabal kham wanda ya zina kuma ya sha giya ko to na za Allahu minhul iman Allah na cire masa imani kama ya khala'ul insanu qamis kama yadda kasan mutum na cire riga don ra'asi da kai in dai mutum ya yi zina ga zina ga shan giya ka gane wanda ya haɗa zina ya yi zina ya sha giya wai ana magana giya kullum muna faɗa mu shan miyagun ƙwayoyi shi ne shan giya duk wanda ya sha miyagun ƙwayoyi to ya sha giya ba su da bambanci to yan kun duba yanzu yan ta'addan da ba akwai don haɗa ana su kai wanda kuna ji a ce yan sun haka mutum sai an kai musu jiya eh? sannan su yi zina da matan mutane su kashe kashin mutum shi ba su mai sai komi Allah ya kare mu mai ya kare mana zuriya mu baki daya ma dai wannan hadisin imam hakim ya hitar da shi ko malaman hadisi sun ce shi wanga hadisi bai inganta ba ga ne Hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace salasatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah Da wasu nau'in mutane uku nan Allah bai yi musu magana ranar kiyama hmm? nau'in mutane uku Allah bai yi musu magana rahama ranar kiyama wala yanzur ilaihim kuma Allah bai musu kallon rahama wala yuzakkihim kuma Allah bai tsarki su walahum azabun aliyu kuma suna da azaba mai radadi suna da azaba mai radadi na ɗaya shaykhul zane shaykhul zane ina ma'ana shaykhul zane tsoho mai zina tsoho mai zina shi wanda gashi tsoho ne shekaru sun ta yi kuma yana zina wasu malamai suka ce shekun zanin wanda ya yi aure kuma yana zina shi ya ce shekun zanin ya ga ka da mata ka gidanka kuma na zina ka ga akwai suna da yawa shi shi ne shekun zarin haka wasu malamai sun kashe wa malikun kazzabun da shugaba makaryaci shugaba ciyaman na lokar gwamnan ɗan majalisa dagaci hakimi basaraki mai wata sarauta kuma makayyaci to shi ma yana ciki wa ailin kabiru da kuma wanda yake talaka ne amma ga girman ka kuwa ba bari ba so da yawa za a ga wani mutum talaka na amma sai ka je da shi wallahi ya yi karin ka to ni kaza wani ba ka cewa takin ga kwashe mana shi wa hmm. Na shege ya nake ke ba ka daga jama'a ta suna abu mun kwasa ne ɗauka kayan mutane da murkushe agwagunan mutane ana ta cikin mu da awaki abu mun kai wanga wai mutum kira maka ne shi ɗan shege na. wawanci ina da maganganu na rashin sanin ciwon kai wallahi da rayuwar matasa mutane ta ba su zai kira Yasa sa ka ganin akwai haɗari gyaro su yana da wahala matashi rayuwa sai ta zauna ban da fasikanci babu abin da ya kasu a yi shaye-shaye a yi zanance-zanance a yi mai duka shi na yau galibin samarinmu babban abin da ka ba shawa ke to shi za su dawo ya sami waɗanda abubuwa ga su duk ƙungiyoyi na ɓarna sun ga tashi sai a ja yaro a sa saboda zamu ba ka da tarbiyya ba ka sami tarbiyyar kwarai Allah ya kare mu wannan hadisin a imamu muslim da imamun nasa'i sun suka fitar da wannan hadisin kuma hadisi ne sahihi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nashi imamu muslim ya fitar da shi imamun nasa'i ma ya fitar da shi a cikin wato sunan al-kubra nashi Allah ya samu dace saboda haka wannan hadisin ya inganta sai hadisi na gaba cewa an makahulin ad-dimaski daga makahulin dimaski kala yace yajidu ahalun nari ra'ihatan mumtinata yan wuta za su ji wani wari mai dumi yan wuta za su ji wani wari suna cikin wuta ba duk kuna da wuta kai musu kamar yanzu a ce an kona roba dole ana bayan ji ba sai su ji wani wari mai ɗori ya bugu fa ya nuna sai yan wasu su ce ma waje da na an tara min hazihin raya ce ka ba mu taɓa jin wani abu mai ɗori da wari ba irin wannan warin da muka ji fa ya ƙalu zama sai a ce hazihi rihu furuju zunnati wannan warin farzojin mazinanta na aka gasawa aka ƙonawa Eh, ka biya bukatar ka aza al'aurata inda haka su ta aza al'aurata, ta mai da kanta kamar akuya ko wata raya ta kamar kosai ba gani kosai bakin titi aza ya ɗaga kone ne ba danda kwali kana gani wata wala ba ma danda kwali da ita ko wata raya ta yanzu 'yan mata da akwai da ka yawo cikin gari da daga ka adin su guda ɗaya namiji suka wasu wala kuma ka ba su kuɗin biyar ba saboda abin ya riga ya zama ya sun sun saba da abin in ma ba ai da su ba su iya zama ba su iya tsayi to haka nan yaro in ya mai da ka ne kawai ba ko uwa ta yi ba su bai bai to in yaro ya saba da zana ko uwa ta yi bai kuna jin duniya ga abin da ake ciki ka ji an ce mutum ya yi zana da uwar ciki zina mugun bala'i ce yaro in ya ɗaukan maka ne wannan baka ɗabi'a to ba ni sagar yana da wahala ya sa tun harko ba a son kasa ba kun ga cuɗe ɗaya ne da kuka da ku da mata makaranta guda ku nesa nesa da su nesa nesa da yarinya babu ruwanka babu ruwanka da ita in ka ga tana son shiga da ke ko makaranta ka faɗi faɗa mu shugaban makaranta cewa malam wancan ta ce ba ta ne goma to ba ta ne goma ne alaƙa ta da ita kasa akwai mara kunya ta haka da 'yan canji kayan so yawa zo biyar ka sai ce mm, mm, wani ba ne rago ban ji ce ba ta dan dudduba na yamma ta ce ba ne rago ma ta ce yana ko ba baki ba ta zaga ka wani alu shi malam wancan da ta ce yan ba ta ne rago sai a kere ta ajiya kanan uwar ta haki ko kanan uban ta haki eh, uban ta haki kuma ya alaƙar haka ba ta kuɗi tunda su ko yaran ba su da kunya kwaɗai a gaban su yau yarinya in kana yan minti da yan min kana ba su shi nan. tana iya dafa su ya kai da ita sai addu'a Allah ya kare to munan abin in ka saba da wannan rayuwar lalacewa da kai daga cikin illar zina ga yaro zai gane karatu sai tunanin ka hinta magana karatu su kuma kan zunanin yan mata gaba ɗaya ba ka yi karatu ku ce ku bincika inda haka mutum matashi ya tashi ka ji an cewa bai iya karatu ka bincika mata na ba su wani shi karatu wanda da ka sa wannan abu ga rayuwarka to shi kenan ko ina ka ce a shi? ko wace iri ta girmo gada haka daidai take da kai sannan illa ga yaro da saba da zina yana yaro duk mutum da ya gani gani ka daidai take da shi bai jin tsoron Allah ya kare mu da haka wallahi ku shiga taitayenku ku da ai yara masu tasowa kada ku shiga wannan bala'i wannan magana tana nan cikin kitabul kaba'ir mala yace to a cikin gaskiya shi dai bai bai wani kwakwaran cike ba game da matsalar saboda shi gane kai magana ce wanda ba ta da wani tushe wanda zai bata lokaci ne ka ko ba hadisi na ba tunda cewa an kai daga makahurin da mashiki to daman shi ko abinda yake bibiya hadisai sai yasa bai ko tsaya shi ga wannan magana ba tunda magana ta shi ya ambata amma shi hadisi ne to yace shi ne bai gane ba amma da yi makahurin da maski ya ambaci wannan wani anasin qala daga ana zai ce innal imana firbalun yusalbiluhu Allahu man yasha yace lalle imani haka yake kamar wata wani wando Allah yana sanya shi ga wanda ya kasu da haka fa'iza zana abdu yayin da duk bawa ya yi zina ba zai annin musulman sai a cire mai wannan wandon al'imani na imani fa in ba in ya tuba rudda alai sai a mara mai kun gane shi imani kamar wata riga ce da sadda ya zina a cire in ka abin nan to sadaka kugun sani yaran da musamman suke zuwa daga ƙauyuka ƙauye musulmai da zina wani abu yaro dan karami za ga yana yi galibi ba a zan ta komi ba to lalata rayuwar ta za ka yi in ka kuskura ka samu kanka da wannan baka dabi'a ba kai ba karatu kwana biyu sun suka ce gida za ka kwana biyu kwana uku duk gida za ka haka ka lalace ba ka yi karatu kuma ga ana mutum karatu bai gane ba yan mata soyayya ne kwakwalwar ka ce ba ta ɗauka abu kana yaro to lissame ka tana da wahala yaro matashi bai ce wani bai da lura kowa kuma bai gane karatu wannan abin tambaya Allah ya kare mu da ku shiga tete mu imamun bai haƙi ya fitar da wannan hadisin ma malaman ce hadisin nan za'ifin jiddan hadisin yana da rauni kwarai hadisi ne mai rauni kwarai Allah ya kare saboda haka wawar da aidan kuma magana ta zo cewa inna man zina bin mur'atan mutazawwaja an ga cewa duk wanda ya zina da mata aure kana alaihi wa alaiha fil qabri shina da rashidi a cikin kabari nisfu azab hadal umma za a yi musu radar azabar da za a waga al'umma ta Allah mu sallallahu alaihi wasallam fa idza kana yawmal qiyama kuma ranar kiyama ta zo yuhakkimu Allah ta'ala zawja Allah zai hukunci ga mijinta fi hasrati cikin kyawawan ayyuka ne sai a bashi a ɗaya kyawawan ayyuka ciwon gada ya yi zina da batan mutane sai a ba miji to shi ma wannan maganar malai ce lam a kif alayya fi asali ma'ruf gaskiya bai wani kwakwaran bincike ba saboda shi yana ganin magana ta wadda gaskiya da wahala a cika a inganta hasira a jinginuwa a ce annabi ya faɗi amma dai an zo da wannan shi amma dai hadisi ne wanda magana ce wanda ba hadisi ba ce kun gane ko yawwa to waja nabi sallallahu alaihi wasallama qala ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmi iyakum wazzina annabi ce ka don ku zira fa inna fihi sitta khisalin saboda cikin zina akwai wasu miyagun ɗabi'u uku masu mu talatatun fi duniya uku nan duniya mutum zai haɗuwa da su wa talatatun fil akhirah uku sai an tela lahira fa amma lati fi duniya wannan mutum zai haɗuwa da sunan duniya fa zahabu fa ha'il wajhi za a tayar mai da kwarjinin wuska mazinanci bai da kwarjini yasa za a ga yariya ma karama za ta biyo suka ce ke zuna a ke ce wai na iska na yi zuwa saboda ta saba wani da ka hada wata shekarun jiya ka kare ta ko kwada ka ce ka taɓa wani abu na ta kan ta dibi da cijo ta ce ba na iska waya bida tun nan duniya allah ya cire kwarjini ga huskar mazinanci wa ƙisarul umuri sannan ga gajeren rayuwa mai mazinanci bai cika doguwar rayuwa ba wa dawamul dawa mai talauci tunda duk abin da ya samu duniya suna wurin mata ya za a yi aji wani abu mazinanci bai riga ne ba bai iya cin abin kwarai. bai iya kula da kai ne kullum wahala sai tana da yan mata Allah ya kare wa amma lafizul akhirah amma uku da mazinanci zai haɗuwa da su lahira ta ta haɗu lahira na farko shan Allah Haka babu abin da ya kai wannan mu wasu hisa za a mai mummunan hisabi sannan na uku a wal azabu fil nar mai azaba da wuta wadda haka wannan hadisi a rawahul haƙi imam al haƙi ya da shi cikin ashabi shuabi wa ibn da ibin da ibn amma malaman hadisi sun ce hadisin nan mawdu'i ne wanda haka nan za mu ja birki mu tsaya insha Allah kasancewar lokaci yana tafiya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurai Allah shi yahe muna Allah shi aminta da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya kare mu daga shiga wannan musibar da wannan bala'in ya kare mu mutuncin mu ya kare mu ya kare mu na ƴaƴan mu ya kare mu na mu ya kare mu da mu Allah ya kare mu daga wannan musibar Allah shi mu ma'ita Allah ya kawo mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu baki ɗaya Allah shi yaye mana dukkanin damuwa ya taimake mu da taimakonsa a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh